'yan uwa masoya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama 'yan uwa da muke haɗuwa da su a wannan zawiya mai albarka <clears throat> a munasabar karatun azumi da ake yi a duk shekara na wannan littafi mai albarka jami'u sahihi al-bukhari muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓa ibadan mu ya sa muna daga cikin waɗanda suke yin ibada wadda take karɓaɓɓiya idan ba manta za mu tashi a kitabul hajji babin da yake mana magana game da wato mas'alar hajji mas'alar hajji ah, babu wujubil hajji wa fadli babun cewa hajji wajibi ne da kuma falalar wato ibadar aikin hajji cewa aikin hajji wajibi ne kuma wato akwai falala a game da abin da ya shafi matsalolin aikin hajji game da wato hadisan da za su zo da suke magana akan falalar ibadun aikin hajji Ah, wa qawlihi ta'ala da faɗin Allah baraka wa ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man a ilayhi sabila wa man kafara fa Allah ganiyun 'anil cewa Allah baraka wa ta'ala ya farlanta wa mutane aikin hajji ziyartar ɗakin Allah baraka wa ta'ala ga wanda ya sami iko wato ya tafiyar a cikinku wa man kafara Allah baraka wa ta'ala ya ce wanda duk ya kafirce ma'ana ya butul ce inna Allah ganiyun anil alamina.' Allah tabaraka wa ta'ala mawadaci ne ga wato talikai mawadaci ne ga waɗanda ga waɗanda suke talikai hadisan abdullahi bin yusufa na malikun an ibn shahabin an sulaiman bin yasarin an abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma qala abdullahi dan abbas Allah tabaraka wa ta'ala ya da su yake cewa kana fadlu radifa rasulillahi sallallahu alaihi fadlu bin abbas dan uwan abdullahi dan abbas ne an gane fadlu bin abbas shi ma dan sayyidina abbas bin abdul muttalib ne yace ya kasance wato abun kuturnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an gane mana a ranar a lokacin ibadar aikin hajji mana manzon Allah ya goya shi a bayan dabbarsa faja'at imra'atun min khas'ami min khas'ama sai wata mace da kabilar khas'amu ta zo an gane a faja wato faja alal fadl yanzu ilayha sai fadl ya hadu yana kallanta ya hadu wato yana kallanta irin kallo din nan nan tsakanin namiji da mace wannan zur ilai a Eh, watan zur ilai ita ma tana kallon shi kowanne yana kallon kowanne waje alan nabi sallallahu alaihi wasallam yasrifu waje alfadli ila shiqil akhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hadu yana juyar da fuskar fadli zuwa ɗayan bangaren idan ya sai manzo Allah sai ya kama fuskansa sai juya mai sai ya kalli da shi can bangaren mana manzo Allah yake hana shi kallanta fa qalat ce ya rasulullahi abinda macen nan ta faɗa inna faridatan lahi ala ibadi fil hajji adrakat abi shekan kabira tace ya rasulullahi farilla Allah tabaraka wa ta'ala wato akan ibadar aikin haji ta riski mahaifina lokacin mahaifina yana dattijo yana babba ma'ana shekaru sun sun haike masa an gane la yasbutu ala rahilati baya iya tsayawa ya tabbata akan abin hawansa ma'ana ya zauna ya dawama akan dokinsa afa hujju anu ta ce ya lallai zan iya yi masa wato ai ibadar aikin haji qala na'am manzo Allah ce i wa zalika fi hajjatul wada'i wanda wannan ya faru ne a lokacin wato hajjatul wada'i a lokacin hajjatul wada'i a wanda wannan abin ya faru lokacin hajjatul wada'i babu qaulin lahi ta'ala babu fadin Allah baraka wa ta'ala ya tuka rijalan wa ala kulli damir tina min kulli fajjin amiq cewa za su zurka zuwa maka rijalan halin kasancewa suna masu tafiya ba ko takalmi a gaba suna masu tafiya akan kafafuwarsu su ne rijalan din nan wa ala kulli damir sannan za su rika zuwa maka akan raƙuma raƙumi wanda yake mai dan kwaran ciki raƙumi wanda yake mai dan kwararan ciki shi ake kira damir eh tina min kulli fajjin amiq za su rika zuwa maka daga kowace hanya wadda take mai zurfi fijaja fijajan din da aka faɗa wato shine at-turuqul wasi'atu a cikin suratu nuh ina yi wajen suratu nuh ina ne aka mace fijaja hmm? a cikin suratu nuh alaihi salam wa qultu astaghfiru rabbakum ne ka abin nan ko bayan nan ne innahu kana gafara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjun lillahi wa qara wa qad khalaqakum adwara alam taru kayfa khalaqa Allahu sab'a samawati dibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala ash-shamsa siraja wallahu anbatakum min al-ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikraja wallahu ja'ala lakum min al-ardi bisala litasluku minha a gane litasluku minha dan ku rika shigan wato wasu hanyoyi fijajan wato tafarkai waɗanda suke hanyoyi masu yalwa su ne hanyoyi masu yalwa hadasana awad bin Isa hadasana Ibn wahabin an yi nosa an ibn an na salima bin Abdullahi akbar cewa salima bin Abdullahi ya bashi labari An na bin Umar radiyallahu anhu ma qala cewa Abdullahi dan Umar Allah ta tabaraka wa ta'ala ya yadda da shi <clears throat> qala ya ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yarkabu rahilatahu bi zilhulaifati ta yace ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sukwanar wato raƙuminsa a wuri da ake kira azul hulaifa sun mayu hillu sannan manzan Allah yin harama hata ta sauya biyi mata. har raƙuman nan ta daidaita da manzan Allah sallallahu alaihi sallama a tsaye tana tsayayya an gane حدثنا ابراهيم بن موسى اكبرنا الوليد حدثنا الاوزاعي سمع ابن واتو سمع اداء يتي ناجي اداء بن يسار يحدث ينا زنتر وان جابر بن عبد الله daga sayyidina jabiru dan abdullahi radiyallahu anhu kuma Allah tabaraka ta'ala ya da su yake cewa anna hilala anna ihlala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min cewa haramar da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi daga zulhulaifa ne hinastawat bihi rahilatuhu lokacin da wato dabbarsa raƙumarsa ta daidaita da shi manzo manzo Allah sallama ya hau kanta ya daidaita akan ta sallallahu alaihi wasallam rawahu anas anas ya rawaito wannan hadisin wa ibn Abbas da Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhum Allah tabaraka wa ta'ala ya darisu babul hajji ala rahali babu hukuncin cewa mutum yi aikin hajji akan siddi mutum yi aikin haji akan siddi wa qala abanu abanu yake cewa hadathana malik bin dinarin an al-qasim bin muhammadin an aisha radiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ba'asa ma'aha akhaha abdurrahmani cewa sai na tuna Aisha Allah tabaraka wa ta'ala ya da ita wato take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiq tare da ita fa amaraha ya je ya kai ta inda za ta yi harmar wato ibadar umra min at daga wuri da ake kiransa at-tan'im waje ala qatamin wa hamalaha ala ya dora ta akan siddinta siddi shine qatamin dinnan an gane ma'ana ya ɗora ta akan wato sirdi wa qala umaru radiyallahu anhu shi wato sai na umar Allah tabaraka wa ta'ala yana yadda da shi yake cewa shuddur rihala fil hajji ku dora sirda don ku je ku yi ibadar aikin hajji fa innahu ahadul jihadaini domin ɗaya ne daga cikin ibadar wato ɗaya ne daga cikin jihadi ita ba umara ɗaya ce daga cikin jihadi حدثنا محمد بن ابي بكر حدثنا يزيد بن زريع حدثنا اروه بن ثابت عن سمامه بن عبد الله بن انس قال حج انس على رحل سيدنا انس بن مالك yayi aikin hajji akan wato taguwarsa akan sirdi walam yakun shahiyan alhali sayyidina anas ba wato marashi bane ba ma'ana yana da abin hannunsa ba talaka bane shi wa haddasa ya zantar da cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hajja ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma yayi aikin hajji akan taguwa wa kanat zaminatahu ta kasance ita ce dabbar hawarsa ita ce wato dabbarsa ta hawa sallallahu alaihi wasallama wa haddathana Umar bin Ali حدثنا أبو آسم حدثنا أيمن بن نابل حدثنا القاسم بن محمد Aisha عائشة رضي الله عنها أنها قالت سيرتنا عائشة والمؤمنين الله تبارك وتعالى يدير تكتشوا يا رسول الله ائتمرتم ولو أعتمر ائتمرتم walau manzo sallama ya faqala take ya rasulullahi kun yi aikin kun yi wato haramar aikin humura umura walam atamir ni kuma gashi ban yi wato haramar umura ba faqala manzo Allah sai ya ce ya Abdurrahmani ya kai Abdurrahman bin Abubakar Siddiq izhab bi uktika ka tafi dare da yar uwan nan taka fa amirha min at-tan'imi ka kaita tai haramar umura daga wuri da ake kiransa at-tan'im fa a ala naqati sai Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiq ya dora ta sai ya dora sayyidatu da Aisha a bayan sirdinsa ya dora sa akanta fa atamara ta je tai wato haramar aikin wato umra babu fadlil hajjil mabruri babun wato falalar aikin hajji wadda aka karba حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابراهيم بن سعد حدثنا زهري عن سعيد بن المسيب an abi hurairah radiyallahu anhu kala Su an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wace ibada ce wani aiki ne wanda yake mafifici a cikin ayyukan ibada kala manzon Allah sai ka cewa imanin billahi wa rasuli mutum ya bada gaskiya da Allah tabaraka wa ta'ala da manzon Allah shine ita ce ibada da take mafificiya a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kila sai sabai suka ce summa maza sannan wace ibada ƙala manzala ce yake cewa jihadin fi sabilillah mutum yi yaƙi dan ɗaukaka kalmar Allah bayan mutum yayi imani da Allah to yaƙi dan ɗaukaka kalmar Allah shi ma ita ce mafi girman ibada a wajen Allah tabaraka wa ta'ala na mafi biciyar ibada a wajen Allah ƙila aka ce summa maza sannan wace ibada ƙala hajjun mabrurun manzala sai yake cewa ibadar Allah wato aikin hajji wadda take karɓaɓɓiya ma'ana mutum ya aikin hajji karɓaɓɓiya to shine wato a aikin da yake mafifici a wajen Allah ta tabaraka wa ta-ala bayan waɗanda aka lissafa a baya حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا خالد bin حبيب بن أبي أمرة عن عائشة بنتي طلحة عن, عن عائشة المؤمنين رضي الله عنها Sai قالت سيرتنا Aisha. uwar mu'mini Allah tabaraka wa ta'ala yadda da ita annaha qala take cewa ya rasulullahi naral jihad abdal amali muna ganin jihadi shine wato ibada wanda take mafificiya a wajen Allah tabaraka wa ta'ala afala nujahidu yanzu ba za mu iya tashi mu je mu yaƙi don ɗaukar kalmar Allah ba ƙala manzo Allah yake cewa la a lakin abdal jihali jihadi hajjun mabrur manzo Allah yake cewa sai dai mafificin jihadi shine mutum ya aikin hajji karbabbe shine wato mafificin wato jihadi an gane ko a hadasana adam <clears throat> hadasana shubatu hadasana sayyaru abu hakami qala samitu aba hazim qala yace naji abu hazim yana cewa samitu abu hurairah radiyallahu anhu na ji abu huraira Allah tabaraka wa ta'ala ya da shi ya kulu yana cewa man hajja lillahi falam yarfus wanda ya ibadar aikin hajji falam yarfus ya zamo bai taɓi mace ba a son da ya yi wannan aikin hajjin walam yafsuk bai aikin kangara ba raja'a ka yauma waladatu ummu zai koma kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi a waje saboda me ka an wanke shi daga zanibi ma'ana babu wani zanibi. wato a tare da shi kamar randa mai fiye su ta haife shi ba fardin mawaƙitin hajji wal umrati babun falalar waƙutan wato falalar miƙacin inda ake ɗauka haram aikin hajji da umra a da sana bin ismaila da sana zuhairun ana da sani zai dubi da jubairun annahu a ta abdullahi bin umar a radiyallahu anu mafi manzili ya ce ya je wajen abdullahi dan umar wato a gidansa walahu fustadun alhali yana da rumfa kamar hema kenan wasu radikun kuma akwai mayafi da aka rufe a jikin wannan rumfar an gaya aka samu mayafi aka lallabe da ma'ana ka ba an yi hema irin abinda wato masu ibadar ya ake yi musu an gare? fasaltu min aina yaju min aina an atamira. sai ce fas fas'altu sai na tambaye shi daga ina ne ya kamata a ce na fara yin miƙati na umura ƙala sai ce ha rasulullah ya alaihi wasallam li jidin qarna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya ta ya sanya karnul manazili ya zamo shine inda miƙatin mutanen Najd wali ahli madinati laifati. miƙatin mutanen Madina kuma ya zamo laifa? wali ahli shami me jufa jufa kuma shine miƙatin wato mutanen sham babu qaulin lahi ta'ala babu din Allah tabaraka wa ta'ala wa tazawwadu fa inna khayra zari taqwa wa tazawwadu ku yi guziri fa inna khayra zari taqwa mafificin shi shine tsoron Allah at-taqwa tsoron Allah shine mafificin guzuri hadathana ibn bushrin hadathana shababatu an warƙa'a. wato an amr bin dinarin an ikramata an ibn abbas radiyallahu anhuma qala kana ahalul yamani yahujjuna wala yatazawwaduna mutanen yaman sun kasance suna yin aikin haji suna zuwa ibadar aikin haji amma ba sa yin guzuri wajen zuwa ibadar aikin haji an gane su mutanen yaman haka suke zuwa su niyyar su tawo da niyar za su yi aikin haji amma kuma ba sa tawo da guzuri yin su zo su ta maula an gane a cikin wanda suke aikin haji din waya kuluna su cirka cewa nahnu mutawakkiluna ai mu ne masu dogara da Allah tabaraka wa Fai za ƙari qadimu waqata amma in sun zo maka sa'alun nasa sai su rika roƙon mutane ma'ana guzurin su ya ƙare su ce a basu ko su rika an gane ko to sai fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wannan aya akan su wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa ku rika yin guzuri in za ku zo ibada aikin haji kuma aka ce mafi fishin guzurin da mutum zai shine ya guzurin tsoron Allah a gane mutum ya guzurin tsoron Allah rawahu ibnu uyayna ibnu uyayna ya rawaito wannan hadisin an amrin daga amru an ikramata shi kuma daga ikramatu Mursala a matsayin mursali babu muhalli ahli makkata lil hajji wal umrati babu wurin haramar mutanen makka ga aikin hajji ko umra حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا داووس عن an عن an ابن عباس قال ان النبي صلى الله wa وسلم وقت لاهل المدينه ذل حليفه manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wa wato mutanen Madina wato zulhulaifa a matsayin wurin miƙatinsu inda za su ɗau harama wali ali shami aljuhubata manzo Allah zama ya sa mutanen sham juhufa wali ali jini qarnal manazili manzo Allah ya sanya mutanen najdu qarnul manazili wali ahli yaman yalamlama su ko mutanen yaman yalamlam su ne shine wajen wato yin harama su ko hunna la hunna manzo Allah wasallam ya kace duk wuraren nan da aka ambata wajen miƙatin nan da aka ambata na waɗannan garuruwa mutanen wannan garuruwan nan za su rika zuwa su yi haraba aikin hajji ko umra an gane waliman ata alaihinna min gairihinna haka na duk wanda ya zo in ya tashi zuwa garin makka zai zo makka ta wannan wurin zai biyo to a nan wajen zai tsaya yayi aikin ya haramarsa mimman arada alhajja wal umrata ga wanda ya nufin ya ibada aikin haji ko umra wa man kana duna zalika wanda ya kasance koma bayan haka ma'ana yake wurin da ba irin ba nan wannan wajen ba to fa min haisu ansha to ta inda dai ya fara hatta ahlu makkata min makkata manzo Allah yake cewa kai har mutanen makka su a inda za su yi harama a makka daga nan za su wato ya harama su harama aikin hajjin su ko kuma ta umara babu miqati ahlil madinati babu wurin da mutanen madina za su yi harama wala yuhillu qabla zulhulaifati ba za ku ba daidai bane ba ku ce za su yi harama kafin su zo zulhulaifa حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله سلم yake cewa yuhillu ahlul madinati min zulhulaifati mutanen madina wato suna fara yin harama daga zulhulaifa wa yuhillu ahlul shami min aljuhufati mutanen sham su kuma za su fara harama su daga juba. wa ahlu najd min qarni su kuma mutanen najd daga qarnul manazil daga nan suke farawa qala abdullahi abdullahi kace wa balagani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ishe ni cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yuhillu ahlu yaman min yalamlama mutanen yaman su kuma daga yalamlam daga nan za su fara wato za su harama su an gane nan ne miƙatun su babu babu muhalli ahli shami babin wato wurin harba mutanen sham hadasana musaddadu hadasana hammadun an amri bin dinarin an dawusin an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ali madinati zal hulaifati manzo Allah sallama ya sanya wa mutanen madina zul hulaifa shine miqatin su wal ali shami al juhbata mutanen sham jufa wal Ali najd al manazili mutanen najd al manazili wal ali yamani yalamlamu mutanen yaman yalamlamu manzo Allah ya sanya musu fahunna lahunna wuraren nan da aka sanya musu su ne mutanen ga waɗannan garuruwa za su yi harama tun daga wannan wuraren waliman ata alaihinna min gairi alaihinna haka na duk wanda ba ma a wannan gari yake ba amma in ya tashi zuwa aikin hajji ko umara zai biyo ta wannan wajen to ta nan zai fara yin haramas. an gane nan ne zai rika a matsayin sa. liman kana yuridu alhajji wal umrata ga wanda ya nufi aikin hajji ko Fa faman kana hunna. amma wanda yake a wurin da ba an inda aka lissafa ba fa min ahali an gane wurin haramarsa tun daga iya wato tun daga gida zai faru wa kazaka hatta ahlu bakata na mina har mutanen makka su ma in sun tashi yin harama za su yi harama ne daga makka din babu mahalli na najd babu wurin miƙatin mutanen wato najdu Aliyu, hadasa na Sufiyanu. hafiznahu min az-zuhri an salimin an abihi wa nabi sallallahu alaihi wasallama salimu daga mahaifinsa shine abdullahi dan umar shi salimu dan sayyidina abdullahi dan umar ne yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya miqati حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa muhallu ahli al-madinati zulhu laifati wurin haramar mutanen Madina Zulhulaiba wa muhallu ahli shami mahayatu wurin haramar mutanen sham shine mahayatu wa hiya jufatu shine jufa wa ahli najdin qarnun mutanen najd kuma wurin haramar su qarnul manazil qala ibn umar abdullahi ibn umar yake cewa Allah tabaaraka wa ta'ala ya darasu yace za'amu sun ambata annan nabi sallallahu alaihi wasallama kala cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce walam asma'ahu amma ban jita da kunni na wannan magana ba cewa wa muhallu ahlil yamani yalamlamu wurin haram haramar mutanen yaman lamlamu. daga nan za su faru haramar su babu muhallu man kana dunal mawaqiti babu wurin haramar wanda ya kasance a wurin da ba a ambata ba wurin miƙatoci na inda ba a ambata ba ina ne inda zai shi harama an gane hadasana qutaybatu hadasana hammadu an amrin an dawus an ibn abbas radiyallahu anhu ba annan sallallahu alaihi wasallama wa qatali ahli madinati zul hulaifati manzo Allah ya sanya miqatin mutanen Madina Zulhu laifa, wal ali shami al jubata mutanen sham ya sanya musu juba wal ahli yamani ya lamlama manzo Allah ya sanya wa mutanen yaman ya lamlamu wal ali najdin qarnan manzo Allah ya sanya qarnul manazil shine wajen miqatin mutanen najd fa hunna la hunna manzo Allah ya cewa wurin nan da aka ambata ba wali ahli shabil hujufata wato jufata mutanen sham manzo Allah ya sanya musu jufa wali ahli najdin qarnal manazili manzo Allah ya sanya mutanen najdu ya sanya musu miqatin su qarnal manazili wali ahli yamani yalamlama manzo Allah ya sanya wa mutanen yaman yalamlamu kunna li ahli hinna wali awali kulli atin su dinnan na mutanen wadannan garuruwa ne da kuma su dinnan na dukkan mai zuwa ne alaihinna ta waɗannan garuruwan min gairihim wanda shi ba a wannan garuruwan yake ba liman arada al-hajj wal umrah daga wanda ya nufin aikin haji ko umrah fa man kana duna zalika man zalika duk wanda yake a wurin da ba a inda aka lissafa din nan ba to fa min haisu ansha. to daga inda ya fara hatta ahlu makkata min makkata har mutanen makka su ma za su faru har masu ne daga garin makka babu za ta irkin li'alil iraki babun cewa mutanen iraki su in sun fara za su yaraba daga za ta irkin za su fara har sana ali bin musulmi <clears throat> har sana abdullahi bin numairin حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال yake cewa Abdullahi dan Umar yake cewa lamma futiha hazanil misrani yayin da aka bude waɗannan garuruwa guda biyu wanda an bude su ne waɗannan garuruwa guda biyu a zamanin halifancin Sayyidina Umar su ne garin Basra da garin Kufa ko atau Umar sai suka zo Sayyidina Umar faqalu ya amiral mu'minina inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hadda li ahli najdin qarnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya wa mutanen najd miqatin su ya zamo qarnul manazil wa huwa jawrun an dariqina amma mu sai mun bauɗe wato ya bauɗe daga hanyar shi in za mu tafi maka daga basara ko kufa mutum za su tafi maka in za wato ita shi karnin manazil ya bauɗe daga wajensu an gane inna in aradna qarnan ya ya rasu mu idan muka ce za mu je karnin manazil din mu ce za mu yi suka ce wa sayyidina Umar a matsayin wanda yana halifa amirul mu'minin a lokacin suka ce in suka ce za su je wajen karnin manazil din nan daga nan za su dauko harama tun daga basara sai sun je karnin manazil shakka alaina abin zai wahalar da su ibada aikin hajji za ta yi musu wahala sosai kala sai sayyidina Umar ya ce to fanzu hazuha min ɗari ku ku duba garin da yake daura da ita ya kusantota. ta tun daga kan hanyar ku in kun zo sai tun tare kan hanyar ku to daga nan ku riƙi wannan wajen ya zamo shine inda za ku fara yin harama an gane in ji sayyidina Umar fa haddala hunna za ta irkin manzo Allah sayyidina Umar sai sanya musu zatu irkin shine inda za su fara yin harama kamar mutanen Iraq mutanen Iraki ko Iran to wannan zatu irkin din daga nan za su fara yin harama an gane ga wanda ya dafi ibadar aikin haji wato ko umara an gane ko sayyidina Umar ne ya sanya musu wannan wajen zatu irkin din nan باب حدثنا عبد الله بن يوسف اكبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اناخ بالبدحاء من الله صلى الله عليه وسلم يا سنكو يدا دبسا اوري da ake kira badha fili ne ko bizil hulaifati azul hulaifa fili ne azul hulaifa fasalla biha man zala sai salla a wajen yayi nafila wa kana abdullahi bin umara radiyallahu anhu ma yafalu zalika sai inna abdullahi bin umara ya kasance yana aikata haka babu khurujin nabi sallallahu alaihi wasallam ala dariqil ala dariqil shajarati babu fitar manzo Allah sallallahu alaihi ta hanyar bishiya dariqul shajara hadathana ibrahim bin al-munziri hadathana anas bin iyad an ubaidillah an nafi an abdullah bin umar radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yukhruju min dariqil shajarati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya khuruju yana fita in zai aikin haji umara wato ya khuruju min ta hanyar shajara waya da hulu min ɗariƙil mu'arras ya shiga kuma ta ɗari ɗariƙul mu'arras fi wa anna salama. in ji abdullahi ɗan umar yake cewa cewa manzo Allah salama. kana ka raza ila makka ya kasance idan ya fita zuwa makka yusalli fi masjidi shajarati yana yin sallah a masallacin masjidi shajarati wa idza raja idan ya dawo salla bi zulhulaifa sai sallah a zulhulaifa bi badinil wadi a tsakiyar filin